jami'il amrad wannan fasalin yana magana ne a cikin nashra shine tawaida li jami'il amrad na dukkanin rashin lafiya wato gaba ɗaya ko cire rashin lafiya wadda aka sani wanda ba a sani ba yace ga abin da ake mata daga cikin wannan nashra tawaida yace minha a cikinta akwai ayatul shifa'i ayoyin waraka wanda qur'ani ya ambaci waraka a cikin su to su aka ware yace su ake amfani da su wa huwa qawluhu ta'ala su wa'annan ayatu shifa'i dinnan sune faɗa ubangiji madaukaki wa yashfi sudura qaumi mu'minina wannan aya ce ta shifa ta biyu ita ce wa shifa'ul lima fi suduri ita ma aya ce sannan ta uku shine yakhruju min buduni ha sharabun muftalifan muftalifun alwanuhu fihi shifa'ul linnas ita ce aya ta uku sai wani nazilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul mu'minina ita ce aya ta hudu sai wa iza maridtu fa huwa yashfini ita ce aya ta biyar sai qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa ita ce aya ta shida wannan sune ayatu shifa'i wata cuta ta fata ce ta ciki ce ta ina ce aka rasa kanta ko an san kanta yace ce tuktabu wayannan ayoyin za a rubuta ko ɗaya ɗaya ko uku uku ko bakwai bakwai wata kallalu fil ma'i sai a wanke ta da ruwa a zuba ruwa a wanke yasqa hal marid ko yasqa hal maridu wanda yake da rashin lafiyar sai a bashi fa ya bara'u bi iznillahi sai ya warke da izinin ubangiji subhanahu ta'ala sai dai su malamai suna cewa irin wannan tawaida kamar mazaunin damba take dambe idan aka samu ɗan damba mai ƙarfin dantse duk wanda ya samu ya maki sai kai shi ƙasa to ƙarfin imanin wanda zai karanta ayar to yana da tasiri a wannan idan mutum ya zama kamili mai bin Allah yana saurarensa to in yi so ɗaya sai share duk abin da yake tattare da mara lafiyar wani kuma watakila sai ya yi so ɗari ma kafin abin ya tashiri domin ita kalma mutane da yawa za su faɗe ta kuma iri ɗaya amma kuma tashirinta ba zai zama ɗaya da na wani ba na sha gaya mana cewa idan ayyuhan nashi ice gobe asabar kada kasuwar sabon gari ta ci kar a buɗe kasuwar sabon gari wannan kalmar in ya faɗe ta idan da gwamnan kano zai ce gobe kada a buɗe kasuwar sabon gari duk kalmar iri ɗaya ce wacce ce za ta yi tashiri ta gwamnan ta so ka yi ta kalma in an faɗe ta akwai faɗar ta ɗin to akwai kuma waye ya faɗa to da haka ake son mutane su zama dangantaka tsakanin su da Allah ta yi kyau saboda ka kalmar su za ta zama mai tasiri suna yi za ta yi tashiri ta keta duk abin da ake so ta keta wannan shine dan karin bayanin da nake so in mana mu kyauta tsakanin mu da Allah za mu dinga ganin abin mamakin Allah sannan kuma na biyu shi ma wanda za a yi wa din idan ya zama na a zuciyarsa wannan abin baya ganin girmansa ko bai yi imani da shi cikakke ba to shi ma an yi abin da ke zai masa tasiri al-marjani malami ne ana ce shi marjani sai ce la zala auraqul humma wa ghayruha ala babihi wato takaddu da irbuta saboda maganin alhumma zazzabi da wani zazzabi kullum a kofarsa akwai su da yawa a ajiye kuma kana bihi alamun to wanda ya zama yana da wata cuta wani abu ne masa raɗaɗi a kaza waraqatan sai ya ɗau takarda da ko ya sta'miluha sai ya amfani da ita ya bashi fa ya bura'u sai ga mutum ya warke wala maktubu fiha takardar tasu abin da yake rubuce a ciki shine Allahu azaliyun shine abin da yake rubuce Allahu azali wato wanda ba shi da farko ba shi da ƙarshe lam yazal ko babu ranar da zai gushe wala yazalu ko ba zai gushe din ba yazilu zawalu shi kansa gushewar yana gushewa wa huwa la yazalu amma Allah yana nan shi ba inda zai matsa wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin to da ya ba mutum sai ga wani guri ne ke mai ciwo raɗaɗi menene shi kenan sai ka nemi wannan abin ka rasa ya ce to shi wannan bawan Allah haka yake binta wa ha daga cikin tawaida wanda yake magani da ake da alqur'ani sai ce akwai laqad ja'akum rasulun ila akhir sura akwai laqad ja'akum har zuwa karshen sura sannan akwai wani nazil min alqur'ani shi ma zuwa karshen ayin wani nazil min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minina bakin nan akwai kuma lau anzalna hazal qur'an ila akhir sura akwai kuma qul huwallahu ahadun kamila cikakkiyar qul huwallahu wa kazar mu'awwizataini haka nan falki da nasu kowace a karance ta kaf sannan kuma sai mutum ya ce Allahumma antal muhyi Allah kai ne mai rayawa wa antal mumitu kuma kai ne mai kashewa wa antal khaliqu kai ne mai halitta ka samar da abu bayan bashi wa'antar wa antal bari'u kuma kai ne mai kagen halitta tsara halittar a kirkire ta a design ɗinta ga yadda ake so ta zama shine bari'u kai ne mai wannan wa antal mubtali kuma kai ne mai jarraba duk wanda kake so ka jarraba kai ne kake da ikon da za ka dora masa jarrabawa kuma jarrabawa ta faɗa masa wa antal mu'afi kuma kai ne mai yayewa wa anta shafi kai ne ko mai sa waraka kalaqatana min ma'in mahinin ka halice mu daga ruwa wanda yake wulakantacce wanda aka bashi ya jima sai ya wari waje alsana fi qararin makinin kuma ka sanya mu a wani guri amintacce kiyayayye shine mahaifa kuma ka kare mu ila kadarin ma'alumin har zuwa wani lokaci abin sani sannan ka fito da mu duniya sai ce Allahumma inni as'aluka ya ubangiji ni ina tsoronka bi asma'ikal husna da sunayenka kyawawa wasu fatikal ula da sufofinka maɗaukaka manya-manya ya man biye da ibtila'u ya wanda ibtila'i yana ikonsa wato jarraba da bawa yake samu tana ikonsa tana hannunsa wani mu'afatu sannan kuma yayewa da sa sauƙi shi ma tana hannunsa as'aluka ina ka bi mu'jizati nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam da mu'jizar mu'ujizojin manzanka sallallahu alaihi wato farkon mu'ujiza sama da kowace ita ce qur'ani kaga anan ka roki Allah kenan cewa da girman alqur'ani sanan da mu'jiza ta annabi alaihi irin ya magana da dabbobi irin ya miƙe hannunsa ruwa izubo irin ya kallo wani guri ya duba wani abu ya ce zama kaza kuma ya